Yesu ya ci gaba da koyarsuwa daga ƙauyuka zuwa ƙauyuka. Wata rana Yesu yana cikin addu'a, bayan ya gama addu'a ɗaya daga cikin almajiransa ya ce masa, Ya Ubangiji, ka koya mana yanda za mu zanƙin addu'a. Yesu ya ce musu, In za ku addu'a ku ce, Ya Ubanmu da ke cikin sama, a kiyaye sunanka da tsarki, mulkinka ya zo. ka ba mu abincin yau da kullum, ka gafarta mana laifofinmu, kamar yadda muke gafarta ma wanda suka yi mana laifi, kada ka kai mu cikin jaraba. Yesu ya ci gaba da ba su misali, ya ce, Idan ɗaya daga cikinku zai tafi wajen abokinsa tsakar dare, zai bubbuga masa ƙofa, ya ce, Aminina, ina so ka bani gurasa guda uku, gama na yi baƙo banda abincin basa. Amininsa zai ce, Ga shi dare ya yi, mun kwanta da ni da iyalina, kuma za ka zo ka dame mu. Duk da yake wannan amininsa bai so ya bashi ya tashi, amma ya saboda nacinsa ya bashi abin da yake nema. Yesu ya ci gaba da ce musu, Ku nema za ku samu, ku roƙa za a baku, ku ƙwanƙwasa za a buɗe muku, duk wanda ya roƙa za a bashi. wanda ya nema zai samu wanda ya ƙwanƙwasa za a buɗe masa ya ci gaba da faɗakar da su wani uba ne daga cikinku zai shi zai roƙe shi gurasa ya ba shi dutse ko kuma ya roƙe shi kifi ya ba shi maciji ko kuma ya roƙe shi ƙwai ya ba shi kunama ku da kuke mugaye kun san kyawawan abubuwa da za ku ba 'ya'yanku balantana ubanku da ke cikin sama wanda yake ba da kyauta ruhunsa ga wanda ya roƙe shi wannan shine ƙarshen labari na kuma na ɗauko shi daga cikin maganar Allah